muke a har ranar shahadar su muna yi cewa mara da na ya shiga ciki saboda akwai ka da wani one minute da ka iya ka shigo mana cewa kamar me yasa wannan rana kuka ɗaukaka shi ya fi wayannan rana ya so tun da ka mana wannan karatu shi ka mana wannan eh, gyara mu mu gyara hankalin mu mu ji daɗi ya kuri malam mu mu ji mu gane dalilin da yasa in ba yake ce mai imam matan ku je ku kama wanda ya kashe ni ai na kashe fara ɗaya kamar yadda ya sare ni in ban shahada ba ni zan ga me zan aikata da shi amma shi imam an yanka kowane gaba da yake jikinsa ba za ka iya lissafa irin tsara ko suka da yake jiki ba sannan a ƙarshe aka yanke kansa irin kisan ba ɗaya ba ne saboda haka iya irin nau'in kisan da ake iya irin kai ma tashin hankalin da zaka samu kansa shi yasa shi tijjani radiyallahu anhu yake ce duk irin kukan da zaka iya yi kai saboda duk kukan da zaka yi akan imam musaini sun kai la'akari da wannan musiba mai girma din to fa kaɗan ne a cikin wannan littafi na al-isharat rabbaniya saboda haka a nan wurin wani ittifaki da shehu Ahmadu Tijjani yana ce a yi kuka iya kuka ko da mun kasa da shek yusuf a tsadi sunna <laughs> mun gode sosai mun gode mun gode to yanzu jama'a babban malamin mu shek malam asadu sunna zai shigo shi ma ya bada amsan tambayan shi kuma ya duba tambayar da ah, malamin mu malam ah, amsan da malamin mu malam ah, malam dahir yayi yayi daidai masha Allah bismillah shehu wanda ya shafi ban san kuma minti nawa ya ba wajen ba da amsa tambaya. Eh, ya wuce. Ah, na farko yayin da zan tambayi malam kawar abu a matsayin sanar da dalili da addini ya kamata ya hukumar ƙur'ani da sunna ne ya ba na amsa. Abin mamaki sai ya koma irshadatun rabbaniya da shi wa Ahmadu Tijjani. Tare da cewa kuma al-irshadatun rabbaniya ba littafin shi a Tijjani barna da hannunsa. imla'i ne na aliyu Harazini hmm. ko ɗaya daga cikin ɗaliban sun ka duba mukaddima za ka rauna. nan su yan ɗariƙun sun tabbatar da cewa shi tijjani har ya bar duniya bai da littafi ko ɗaya da ya rubuta wani shi ne abu da farko eh, abu na farko kenan abu na biyu da shi malam tari ya magana ya ce ban kawo cewa a cikin inda aka ambace wato shi'a ba na so in karanto maganganun malamansu hmm. inda aka kawo abin da ya shafi maganar shi'a ɗaya daga cikin maganganun malamansu kamar malamin guda kusan guda goma da na so in kawo mhm. cikin malamansu da na so in kawo kamar malami guda goma uh-huh. mutafi littafin almalhama al-husainiya a mujallari na ɗaya shafi na ɗari da ashirin da tara wato murtaza mutashiri ne yake faɗa cewa wala riba fi anna al-kufa kalumi fi asali eh mutahhari murtaza mutahhari yace wala riba fi anna al-kufa ko kokonto babu cewa kufa kalumi fi asali sun kasance suna daga cikin inda al-sirri na alayka da magoya baya sai ce wa annal ladina qatalul imam al-husayn kun shi'atuhu waɗanda suka kashe al'imamu Hussein ya ce su ɗan shi a sane. Sannan idan muka sake tafiya, za mu ga cewa Hussein Kaurani ya faɗa yana cewa wato ahalin kufa lan yastahu bi ruta an al’imamu imam Hussein ba su wadatu ba da watsuwa daga al’imamu imam Hussein. Yalan mawaƙi tó sì wí ìgbéláwó tó dùn ìfàkìtò ọwọ́ kókó náà. na kashe kai shi ne mana to wannan shi ne abin da ba sa so su sani a tarihi sannan maganar da ya faɗa cewa Sulaiman bin Sarar al ne. Sulaiman bin Sarar yana cikin waɗanda da aka tashi ɗaukar fansa suka ainihin wato a wuce ko ina zuwa kai a kuri ah, mun kara muku wani lokacin da mun kara maka kai zai mun kara wani lokacin da mun kara muku wani lokacin faɗa ka faɗa. Sai da Musa bai suna kuskure a gurinmu. mu. hankuri ji ya hankuri ji ya hankuri ji magana ji magana na ya hankuri ji magana na da minti biyar da minti hudu eh, biyar ka muka baka da kai minti hudu shi za shi muka sake baka wani lokaci kuma ka gwada mana eh, a sunan shi nan ka kara mana bayani cewa eh, tambayan da ya maka za shi muka kara maka wasu lokuta to abin da yasa ga na shiru shi kuma mu kara masa wani lokuta kenan to ka gana abin da yasa kenan ai kada ka saka minti biyar da muka baka malam ya wuce minti biyar ka shi dai ka dai bata da ya tsare kenan ba matsala a malam magana ta karshe sarki da zan yi in zo in ba shi amsa kan tambayoyinsa guda biyu da yi shine hatta lokacin da wato cikin da harun anwar na ku dan annabi ya rasu annabi ibrahim wato ibrahim annabi ya yi kuka na hawaye amma irin wannan abin da ake na dukan jiki da shiga wuta babu inda za ka kawo min ka kawo min a kai dai ba a yi karya ko mana a kai ne karfi a shi da za ka yi mama kai ma imanin ka yayi karfi a salafiya da yi karfi a salafiya ba shi yasa kake ga iyayen na suna aljanna <laughs> ba haka ne ba sarki ina zuwa mara sai su ta amsa ka amsa tambayan shi ko eh ka kare amsa tambayan shi eh shi ma da kare wanda ya fahimce shi ko ya abin da zai yi ya tsara da kayan amma imanin sa bai kai zabba na jikin sa wuka ba sannan imanin sa bai kai a kunna wuta ya shiga ba wannan shi ne da ne saboda wannan ba wani wallahi da kuma da yake ba waɗanda aka kashe tare da al'imamu ne. na'am na'am eh. ce waɗanda an kashe su tare da imam husaini sunan su ɗan ahalin sunna mhm. wannan shi ne tambayar da shi na'am na'am wato mu a gurin mu al-imam husaini kan da yayi shirin naka ya kuri malam dayar da ka yi shirin kamar kan da shi na'am Allah yi sarki zai na'am shehu na inda da lokaci da muna gode wa Allah na biyu kuma muna gode wa manyan mallumman mun ga wallahi can da kun ga debate din nan yayi very mun same shi eh, successful nan ba wani hayaniya a ciki ilimi aka zuba ilimi aka gwada kisa na mun gode ma wayannan manyan mallumman mu da kisa wayanda kuma za su kira saboda Allah saboda Annabi kan wani ya kira wanda ga ka kira ka kira ka mun kace ka juma na za ka yi ma wayannan manyan mallumman mu ga wani tambaya da mu muka fahimci cewa tambayan kanga zai zo ne na ah, sunan shiga wani izgili ko kuma wani rai wayo da za zaka rena wayannan manyan mallumman mun ga yanzu in ga mun kashe ka ka kira cikin tambayan ka mun cut callin ka saboda mallumman mun ga sun comfort kansu yanzu wayan za su kira duka ka kira da ladabi kuma da limana ya so musulunci mu samu musulunci ci gaba yanzu mun bude telephone line yanzu kowa zai iya kira ya yi nashi tambaya amma wani aha to shi sa ga first caller ya ya kira amma eh, first caller ya kuri tsaya barin baka speaker uh, an fara kira kenan so uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh caller wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh so caller ya sunan ka da janna ke kira caller a ah, kana magana da mai na Fadima a ah, mai na Fadima in dai an ce mai na fari ma na san wanda zai matambaya bai da bai da zai tambaye ka wa za ka matambaya cikin su da kana ta da manyan mallakon mu biyu Allah da ya farko za su ba sa a yi bincike dan dole <laughs> Allah ya ji ka Amin. Amin. ya taimaki malamanmu ya saka musu da mafificin alkhairi. Amin. Allah ya dakar da mu ya kuma sa da dace alfarmar shugaba sallallahu alaihi wa sallam. Amin. A tambaya ta guda ɗaya ne eh. zuwa biyu. Na'am. Zuwa ga Sheikh Malam Asadu Sunna. Eh. Allah Eh da yake yau ranar mukabala ne ya yau yau ranar mukabala ne ba ranar eh, normal program yasa kowa ya kira tambaya daya zai yi saboda mutane na da yawa. Kowa ta musu. To shi ke nan bari insha Allah. Masha Allah. Ah, ina so sunan shi mai na na Fatima. Da da na dubu da ɗari takwas da sittin da bakwai. Wanda yake cewa. A ina. Wai a ina. A ina. Tazibul Kamal. Tazibul Kamal. Tazibul Kamal. Tazibul Kamal. To. Kace hadisi na nawa? Hadisi na nawa? Hadisi na dubu takwas na dubu hadisi na dubu da ɗari takwas da sittin da bakwai. Na dubu hudu da. ɗari To. Sun ya yi daidai da naka hadisi na dubu da ɗari takwas da sittin da bakwai. To bismillah. Eh bismillah. Makarantu? Eh bismillah. Alhamdulillah zuwa kadu. Ya gano malam? Bismillah kaka damu kai da bismillah. Bismillah ne. Kaka damu ka ji ne kamar yawa. Eh bismillah mai Fatima question kai hakuri. Abin da nake so in sani so in san To wai eh, eh, mai Fatima ya hakuri zuwa. Mai Fatima don Allah ina zuwa. Wai ka gaya masa shafin kuma ka sace maimaita shafin kuma. A'a ba shafin ba ta Kamal din kawai so in san nawa na malami. Okay Kamal nawa ne eh, malami? Wai Tazibul Kamal nawa ne malami? Wa alaika salam mai na faɗi mai tazibul kamal nawa wani malami. Tazibul eh, wa alaika salam. Tazibul kamal na wani malami ciki. To ina ganin kamar bai jin mu. Eh bari mu doki wani kuma kamin ya dawo. Ah, bari mu doki wani idan ya Allah sake ba shi dama eh insha Allah eh, ya dawo mun wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kulan barka kare kola kola ya kuriya sunanka daga nake kira kola sunana muhammad Ah. zulkarnin adam su ina kira daga japan to eh, ke kira kana tare da manyan wannan mu biyu kai kuma babban malamin mu ne to muna maka sanda zuwa malam zo alhamdulillah ni dan karin almajiri da farko ina da sarki zaki da wannan kokari da hidima da kake yi na gode shi kuma ina da ah, manya-manyan malin guda biyu da an ka su don mu karatu a ragon su. Masha Allah shekku. Ah, na yau tambaya da ina da tambayoyi kamar guda biyu ko uku to amma tun da hutawai an kai kuma ci kowa zai tambaya ne guda ɗaya ɗaya. Masha Don haka na tambaya na guda biyu ne biyu na zuwa ga malam tafiya nan da kuma na zuwa ga malam Hassan ah, Sunna. Amma tun da dabba ka ce a yi tambaya don haka na zaɓi zan yi wa malam Hassan Sunna tambaya masha Allah kuma ba zan idan idan mai tambaya in malam zai saboda kuma su ababa da take so ne in ci shi daga bakin malam da farko tambaya na shi ne cikin bayanan malam kuma na da malam Allah ya saka da alkhairi cewa shin cikin sahabban manzon Allah ba tukuna da tambaya ne ban ainihin maudu'in da su tattaunawa tun da ta ma cikin eh, mutanen kufa an samu sahabbai to shin shin sahabban manzon Allah dukkan su akan samu munafikai cikin sahabban manzon Allah ko kuma ba a samu munafikai cikin su wannan ba maudu'i bane ba maudu'i bane ba za a amsa wannan tambayar ba ah, wanda tambaya yana yana su ya A da ke faruwa ba maudu'i ba ne wanda ta yi A ta yi mana ta yi mana ta yi mana ta Ya wani tambaya Ya Ya Ba da ba ya ya ya A'a, ta zo, mana ya ya ya kowa ɗaya bayan ɗaya. Ba maudu'i ba ne. Maudu'in wa ya kashe man Hussein. ya kwuri ya kwuri samu hankuri ya kwuri Ee. a kansa ya kwuri Ee. na samu din da magana ya kuri shek samu din muna da ya kan da an ce wai sun ka tashi imam Hussein haka ne suna yawa eh haka ne haka mala hasar suna ya fahim. yawa to suna matsayin masoya imam hussein su kashe shi ko kafin su kashe shi sun ɗauke daga barin shi kenan hmm. sun rabu da shi an shi kenan sannan su kashe shi ko da aka suna bin shi sai shi kuma suna kaunar shi kuma su kashe shi hmm. masha Allah masha Allah to ah, sannan kuma tambayar da kace za ka yi ma malam dayar muna jin ka ya kuri Eh, to rika iya so in wai ɗan shi'a da kace sun kashe eh, imam hussein hmm. wannan lokacin hmm. sun eh, baude da sunan shiga soyayya shi ko dai wannan lokacin still suna son shi suka kashe shi ko dai a'a sun butulce mai daga baya suka kashe shi in ba shi amsa eh bismillah ai duk wanda ya san al'amarin shi a da yadda ka faru da sunan goyon bayan ahlul baiti abu ne wanda dama su keke da ainihin wato abin da ya shafi yaudara ka gane da ko na'am ka gane sarki na'am na'am ka ah, ah, ne na'am shehu da yaudara na'am hmm. shi ya sa lokacin da al'imamin Hussein zai fita aka yi masa nasiha aka ce masa kada ya fita. Kafin al'imamin Hussein mutanen da aka yaudara da sunansa ai suna da ainihin wato yawan gasken gaske. Mhm. Shi ya sa lokacin da zai fita kamar yadda ɗan uwansa Muhammadu al ya zo a cikin allu na Ibn Taus a shafi na talatin da tara. Mm. ce masa ya ake inna ahalul kufa kad arasta badarahum bi abika wa akika mutanen kufa ka yi magana da suka wa dan taɓa ɗan uwan ka haka Da ƙarfi ce an yi yakuna haluka ka halin nan na nada ina jin su an kada halin ka halinka zaman to kamar halin waɗanda suka ainihin wato yaudara. A cikin littafin da Rijal Kishi a shafi na ɗari uku ɗari da uku me ya faɗa lokacin da abile da ya fi shiga wajen hasan al'imamu hasan yana cikin gidansa me ya ce masa ce masa assalamu alaikum ya muzullin mu'minina amincin Allah ya tabbata gare ka sannan yayi bayan ya masa sallama kuma ya ce masa ya da ya kasantar da masu imani Ɗan mai dan sai ina hasan ya sauka daga kan shugabanci ya ba ainihin wato sai da na ainihin wato mu'awiya shi ya sa a cikin littafin annaduwa a mujallabi na uku shafi na ɗari biyu da takwas da kuma littafin rihaba ahalin baiti a shafi na ɗari biyu da da an yi da hankan suka amsa ne wannan amma ya ne a haka ana ga ana ma da mafata ya ga ne ne ya hankuri ya hankuri malam shayar bari ya tambaya saboda kai kuma akwai tambayar da za a yi maka ya kuma ya ya tambaya ne kuma yana cikin hakkin sa in ba shi amsa haka ne bismillah eh hasan ba shi ya usaini ba eh? bismillah bismillah ko sarki bismillah bismillah mutanen da suka yaudara al-imam Hassan din kafin al-imam usaini ai su suka yaudara al-imam usaini kuma suka kashe shi masha Allah sai na hasan a littafin al-imam ahlul bait a shafi na 270 hmm. me yake faɗa da bakinsa cewa yake ara wallahi mu'awiya khairul min haula'i yace na rantse da Allah ina ganin Muawiya ya bani alheri akan waɗannan mutane yace ya ji mun annahum li shi'a suna faɗin cewa su ɗayan shi'a ta ne suna goyon bayana sai ga shi ta bukatar sun ne musu kashe ni wanka abu suka sun ne musu kwace kayana wa aka zo mali yace wala in aka da minni Muawiya ta ahadan ina aure zai ɗauki alƙawari tsakanin na shi a haɗin bihi gani in tsara jini na shi wa u'amman bihi fi ahli a ba da aminci cikin iyalai na khairun min an yakturuna ni ya fi mun alheri akan mutanen da suka kashe ni fa a ahli baiti wa hali mutanen na da iyalai na su to zarka al-imam hasan walau kafin tu ka. da na ce zan fito in yi faɗa da su ina mu'awiya shehu mu da ka tambaya malam eh, eh, na'am shehu malam in in tambayan na biyu muna jin ka college na da kenan malam na nufin suna ba su shi suka kashe shi ne ba na shi sosai eh wai malam kana nufin suna masoyan shi kenan suka kashe suna ɗan shiya su kashe shi da lokaci ah, eh, ah, ba lokaci ba wanda lokacin da suka haɗu da shi a hanya farar da hmm. zai shiga biyu shi kuma yana fitowa da suka haɗu da shi ya ce na za ka je cikin zan ji kuka ne ce masa ya abubuwan ma'aka wasu yi a reka ya ce to mutanen nan dai sun ce suna ta kuma ka ita kuma gwamnati tana da makami a hannunka. Saboda ka waɗannan mutanen da suka zo su ne aka yi amfani da su sannan aka sake juyo da su kan al'imamu sai da aka amfani da su aka kashe So, ok eh, shehu da ka tambaya question na biyu saboda jama'a na da yau kuma na shehu na eh, sarki na am shehu ina kana yin wannan program ne da adal saboda kana fahimtar tambaya na tambayar ne suna masoyar shi suna so eh ya ya ina ga ya repeat na tambaye shi kamar ya fi so uku ma wai eh wai suna masoyar shi haka ya fahimta suna masoyar shi eh suna masu wasu suna shi eh, wasu suna cewa shi wasu ne sannan da ya zo kuma suka yi amfani da su suka yaudari jikin annabi suka kashe shi ya yi amfani da su ok in ji su wai suna cewa su masoyan shi ne wannan lokaci so kira shi. Wani zuwa yi ne kuma mun faɗa na kayan da cewa ya taɓa yin shi na Na'am na Allah mu kai shawa saboda jama'a na da yawa. Bai suka kafirci daga baya suka bari ko to shi kenan in haka ne shi ne akwai sahabbai da suka zauna kuma da manzon Allah kuma karshe kuma suka munafinci manzon Allah Masha Allah. Yana abin haƙi su ma a kira su sahabbai ne amma kuma munafikai ne ko? To. Sahabbai ne kuma suka tabayin manzon Allah. Na'am. Eh da Allah ku ya guri mutane eh, eh da Allah ku bari eh, da mu bari yayi tambaya. Ya saka saboda jama'a na da yawa farkon kira ma ke ga. eh yasa malam da kai tambaya na biyu na zuwa ga malam ɗayar ya so insha Allah eh shi mai bada ansa ya kuri cikin kenan na gode shi da malam fadar ina fata ina mai fatan alhairi masha Allah yawa um tambaya da muke da shi zuwa malam fadar shine shi da yazid da ake cewa shi ya ba da umarni an kashe imam Hussein kamar yadda ya karanto shi ya ba da umarni littattafan da ya karanto din nan shin littattafan kudin a ne su kawo wannan ko da a'a littattafan malumman suna suka tabbatar da wannan hmm. cewa imam ya eh, ce eh, yawa da cewa yanzu shi ya ba da umarni a kashe imam Hussein. mun gode sosai malam mun gode Allah sa albarka mun gode mun gode to mun doki sabo malam ga tambayar da yayi da ka amsa mai tambaya shi mu doki na biyu right good to a malam ya tambaya wai eh, littattafan da ka karanta cewa kaman waɗanda eh, imam yazid ya kashe eh, ya ba da umarni ya kashe imam Hussein wai littattafan 'yan shi'a ka karanta ko dai a'a littattafan 'yan sunna ka karanta tun zama na anan tun farkon wannan tattaunawa ya zuwa yanzu ban karanta ko da littafin shi a guda ɗaya ba. Duk littattafan nan da suka tabbatar da cewa Yazidu ne ya ba da umarni ma gwamnansa ya kashe Imam Hussaini duk littattafan sunna ne. Albishirar Asadu sunna in duk abin da na faɗa ƙarya ne to littattafan su na ahlu sunna ne suka yi ƙarya littattafan su na ahlu sunna ne suka yi sharri ma Yazidu ba ni ba ni dai kawai na nakalto ne Na nakilin kufuri na yasa kafir sannan abin da zan kara masa a nan shi ne. in ya je duba wannan littafi wadda ibn taymiya aka kawo kusa na alkaunin mubin min kalami shekh islam ibn taymiya eh, fi maktalil hussein yana cewa a cikin littafin ya kasance a cikin littafin yana cewa a ah, ah, yawa ya kasance yana cewa annahu lamma umila ali bin al-husayn wa ahli baiti ila yazid lokacin da aka kai aliyu dan imam husaini zuwa ga yazidu wa ka al-buka'u bi baiti yazid sai kuka ya fashe a gidan yazidu kamar yadda wa ya faɗa ibnu taymiya li ajali qaraban lati kanat bainahu wa bainahum saboda kusancin da yake tsakaninsu su gagalin musiba saboda musiban da ya faru da su warwiyar sannan an rawaito cewa wai anna yazid lallai yazid kala ya ce la'an allah ibnu marjana allah ya la'anci dan marjana ne wa ubaidullah ya'ani ibnu ziyar shi ne dan ziyar Allah kuma eh, zan turo zan turo insha Allah shi ma ya ce Yazidu ne ya kashe Imam Hussein saboda haka duk abin da duka na kawo na cewa yazidu shi ya bada umarni aka kai ma gwamnan ya kashe imam Hussein in duka karya ne yan shi'a ne suka kashe to waɗanda suka yi wannan karyan su ne malaman ahlus sunna kuma a cikin su waɗannan matsaratan akwai suwa akwai ibn taymiya ina cikin su akwai matsarata kamar yadda yake so ya tabbatar kafin su shi shehu tijjani duk ya ce ba shi ya rubuta ba ba matsala shi ya rubuta a'a yi magana ne aka rubuta wasu daga cikin littafin ibnu taymiyyah ma haka ne maganar da tazo yake yi na cewa shi an cina ne bai kai ba yasa bana taka wuta bana kaza shi ma salafancinsa ne bai kai ya je ta da bom a cikin masallatai ba a maganar gaskiya an maganar mu maganar da muke shi ne waye kashe imam musaini amma sai yake wai shi an cina ne bai kai in taka garwashin wuta ba da a ce ina da intikadi da taka garwashin wuta zan taka da ina da itikadi da takbir da zan yi mun gode wani abu ne na tsoro ba amma saboda ban yadda da shi ba ban gamsu da shi ba abinda na gamsu da shi ko kuka akan jima'a musulmi da sa bakajen kaya ga shi na yi mun gode yanzu don Allah jama'a an kira an kira don Allah eh, mun ta amsa yanzu ka mun ta takaita lokaci falasiyancin ka ya kai ya kawo ka ka dire su ka sa su a cikin wuta ya hankuri don Allah ya isa ma aje wurin ya hankuri mallum ma na kuɗin hankuri ku yi hankuli mallum mana yanzu haka bari mu dauki kora assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh yanzu mun da take shi magana don Allah rahmatullahi ah shehu na shek malam basha sanda zuwa sanda zuwa shek malam basha to malam basha eh to barka ka eh, Okay, kana tambaya zuwa ga shehu malam asadu sunna. Okay, masha Allah, yana jinka. Mm. Eh, to kamar cewa yau cikin tarihin musulunci ba daga cikin abin da malin ma suka yi sabani kai sosai shi da kun kashe Imam Hussein alaihi salam amma abin da malam asar su ne ce ya Iraq su suka kashe Imam Hussein ta wurin ya muke da tambaya shi ne mai domin lokacin da eh, Eh, mutum bin akil ya je gansu ya dace da su cewa sun taimaka sun bi bayansa muna jin ka muna jin ka hanyar da su ba zai ba ba biyu ba amma daga baya an yi an gare su aka biya su kuɗi da yake suka janye da barin eh, mutumin bin hakim har aka zo wata tsohuwa sai mai mutumin bin hakim ma ta goye shi aka zo aka kashe shi kan cewa shi ke tattara mai imam hussein runduna amma za ka duba Haku man ce kamar zamanin annabi kiyayyar annabi sallallahu alaihi wa sallam da ali baiti ya ci siyasar musulunci dauna umari sun zo sun watsar da wani siyasa dole ka ci su in ka fidda soyayya ga an nuna maka matsayinka abin da ya ba su ka gudu kenan to don shi nan ga an ce su suka kashe ban yadda amma in za ka koma cikin kati da yaji ya yi na da ya doki ya kawo ne ubaidullahi bin zayad ya ajiye shi ya shugabanci sojojin ne tare da shamar bin bizosam su je su fes imamu wasu saboda sun san kiyayyen da ke cikin zuciyarsu tare da alibaitar rasu don su fi nihalar ne in an ce mini kamar yan shi'a suka kashe wannan malasar shi ya kawo magana mai kyau shi ne ne tarihi ne ba mu nan ba shi nan amma in muka karanta muka karanta muka duba kara'inin ne yana iya nuna mana da abin da ya faru amma shi malasar shi ne wani magana cewa yanzu eh, bai kamata a ce ya ne kawai ba ba ya kamata ya dauki mataki kwara kan kashin zakan domin wayanda suka yi nan duka ministan shi ne da umarnin shi suka yi aiki yau shugaban kasa imamu buhari akwai eh, shugaban kasa sarki buhari akwai ababen da za a yi bai san da ba amma in bai fito ya wanke kan shi ba ba a sani ka fahimci ko ko kuwa an ce zamanin Buhari aka yi kuma Yazidi zamanin shi ne don kiyayyar Dona Umawi da Annabi ya fito fili sai wanda yake na bi shi zai so ya defend da Umawi kan cewa mai kiyan gidan Annabi ne ka shi ko don shi haka a ce shi a suka kashe su ne gaskiya magana ne da yake neman bincike da yawa mala da sun ya kawo wannan tarihi shi ya gaskata wannan tarihi amma ba so wannan gaskata shi wanda shi ma ya don ra'ayi ne ka fahimci ko shi ya gaskata wanda ya gaskata shi da kowa na da rashin gaskata amma kara'inin ne shi ne kan cewa sojojin da suka yi barnin nan duka eh, karkashin yazidi suke kuma da aka tare yazidi ne mai yace wai ku barin je in gan shi da kansu in ga yazidi suka tiya kenan yazidi ya canza zama ka fahimci ba ta kara karayin ka gani shekaru lamari ne da ke da karfi kamar yadda muka faɗi sai kowa ya rike fahimtar shi amma zahiri manyan shi ya ba da umarni ai mun karanta eh muna muna da shi magana ya duka ya za a ce manyan sojojin ne na yazidi ne yazidi ya ce kamar eh, bai da zama malama ta canza zama magana na bai canza shi ne gaskiya ne shi wanda ya yi nan siyasa ne ta ba Allah ibn Marjana amma wallahi ne kun ta sa aiko ne karakta Ali Marwan Aba Abdullahi wa Gafar wannan sanar da politics politics duk da siyasa ya shiga ba da Allah ne mai zuba ka sai ka tajin ne daga wuri haka su ko wani dukiya wanda ne shugabanci shi ne bai da tsaron da zai sa gara da shi shi ne Imam Hussein masha Allah Imam Hussein ya kare iya rajin magana na kenan saboda akwai ko kolas baya mun gode ba su ma su sofa yace in malam eh, shek asad su na da wani bayani da zai mini gamsu kan wanda magana da ne cewa yazid ya san da zama wannan sheya ne amma yazid ya san da zama ba malam malam malam malam yanzu kamar misalin da ka kawo a Najeriya shugaba Buhari kuma yanzu ana kashe mutane a Najeriya na'am haka ne haka ne haka ne haka ne abu na faruwa a gwamnatin buhari daban abu umar buhari ya umarni a kashe mutane daban shi ne ke sa bambanta Mun kawo umarnin ai, mun kawo wannan maganar da ya kawo ai na faɗa cewa galibin abin da zai kawo bai fita daga ɗayan hudu. Shi sa dole musulmin da bai san me ya faru a tarihi. Ya kai hakuri. sarki in yana magana ban sa mai baki. Oh, don Allah malam ɗayar malam ɗayar ya hakuri ya hakuri malami na ya hakuri malami na ya hakuri. Hmm. An yi suka halayya. Ah. Bismillah bismillah. Inda ah, akwai bambanci abu ya faru a gwamnatinka da kuma kayan umarni kafin a je a yi. Haka malam basha dole ne labudda an naga da ala malam da ya kuri shehu cikin ganin da ya su cewa malaman sun kawo yana so ya bambanta tsakanin kawowa da kuma abu ya tabbata ai sai da na kawo maganar eh, eh, al'iraki a cikin alfiya cewa ka sani ba duk abin da malaman tarihi suka rubuta ba ne kuma alhamdulillahi cewa maganar isnadi ahli sunna ne suka fara to shi suka koyi ta hannun ahli sunna wannan ke da A'a kai hakuri, ai na ce maka in kana magana ban sa maka baki. Sannan maganar da ka faɗa kake al'imamu bin Taimiyya, wai bai san ya shi a bane. Ina so ka sani ba alfahari ba alhamdulillah. Ka je ka karanta bin littattafan Ibn Taimiyya. Za ka samu duk raddin da Ibn Taimiyya ya muku. Littafi mafi girma da ya wajen raddi akan ku shi da minhajus sunna. A zamanin da Ibn Taimiyya ya rayu a wannan lokacin babu littattafai shi a hannun shi. mallumma mu don Allah ya ku ya Allah ya waɗanda suka kashe mu Hussein amin amin amin don Allah mallumma mu muna roƙa don Allah ku ta takaita magana wanda suka kira shi ba don Allah ran nabi ya yi hakuri na zuwa kola wanda suka yi abin tuba don Allah malluma Allah ya ga musu wanda ba su yi abin tuba ba Allah ya tsine mu Salamu alaikum malluma don Allah don Allah ran nabi da muke nan don Allah da nabi ku yi hakuri ku ta takaita maganan kuna magana to sarki zaki eh, kuna magana kola suna da yawa kwarai hakuri assalamu wa rahmatullahi wa alaikum salam Kola ya sunan da kana ke kira? Kuna tare da kuna tare da Abu Bakir daga nan Kaduna Najeriya? To masha Allah muna jin ka Malam Abuba. Kana tare da babban ah, Bismillah. Abu Bakir, Abu Bakir. To Abu Bakir kana tare da manyan shehannan mu anan bismillah. Na'am, ina so zan dan yi karin bayani ne ta jami'in shi Asadu Sunna. Akan maganan da ya akan cewa ya hankuri kai ya wuce minti biyu yanzu eh, aka da yawa wuce na kai wuce saboda jama'a na da yawa bismillah bismillah wato idan aka ce shi'a ana nema nan shi'a farko in ya tabbata cewa su suka shi imam hussein shi'a bi ma'ana ai mabiya kuma an ce mabiya akwai akwai shi'a ali akwai shi'a shaitan misali ko ba haka ba to don har ya tabbata cewa ta sha ta ya ne shi ya ma fada da tukun sannan kuma maganar da kola ya yi ɗazu da yake magana cewa shi suna cikin suna tare da imamu Hussein a lokacin da suka kashe shi ɗin ko ko ba sa tare da shi a wannan lokacin dole ne hankali ba zai bada ba cewa waɗannan magoya bayan ka ne kuma kana suna tare da kai a daidai wannan lokacin kuma siyasi ka har suka shi ka wannan ya sama ma hankali muna jin ka muna jin eh, muna jin ka eh. to duk dukkanin mai hankali ya sa a duba wannan maganar da asirin sunna ya yi zai fahimci cewa hakan ya saba ma hankali yanzu a lokaci ko kuna wani wannan a shugaban ku ne kuma a lokacin kun ba ku yaƙe shi ku kashe shi wannan ya saba ma hankali gaskiya To masha Allah. Yau shi ne abin da ake la'akari da shi a wurin wannan. Mun gode. Kuma a kuma suna fahimci cewa mutane na hankali suna tauraron shi. Kuma suna yin nazari akan abubuwan da yake magana. sha Allah. Kuma su hukunci kuma su kana ganin tambaye. Masha Allah mun gode. Dallan ko ba ko ba. Ya ga ganin tambaye. Ya ga ganin tambaye. One minute jan kuri. Eh, yana tsaye mana bismillah yana tsaye bismillah eh ji sunan ma ji sunan ma eh, baban batu A'a, wannan ai bai shi ne nuna maka ba yanzu ni ka sani ina da ya fatima eh ina da al-imamu hasan ina da husaini abu batul wai kai ɗan shiya ne so wai kana da hasan da husaini ina da hasan da husaini ma'ana sunan nake ne to wai ana wai shi musulmi ne a'a da Allah da Allah ai wallahi ko musulmi ne shi ba yadda za a mutum ya ce bai da aƙida domin abu ne na zuci dan yanzu a mawkifin shi ɗayan biyu ko ya yarda cewa abubakar mutumin kirki ne ko mutumin banza ne duka abin da ya kuje shi a ka mutu a kan ya mutu a assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kona Allah mun lumu huja assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kona. Eh eh eh naga abin zai zama gaddama na sauke shi saboda ba mu son ya eh, zama gaddama Eh mu tsaya kan maudu'i shine eh eh, eh. Masha Allah Masha Allah Eh to ba shi ansa ba shi ansa shi next caller magana. Da ya amma wai ƙarin bayani kan mana asar su da ta asar su na kana da minti daya yawa saboda haka ba tambaya yi ba mutum wannan da faruwa sarki na'am da ya saba ma hankali ai na a baya na'am ya saba ma hankalin kuma magoya bayan wasu suka yi a cikin

Yawa, to ni da ma magana ta shi ne malam a kan suna nake so yin magana. Na'am. A yamin bayanin wannan hadisi. A kuma kamar idan yamin bayani sai ya sauki wani bangare shi ya ɗauka a cikin hadisi. Saboda hadisin ya zo da bangare guda biyu. Wai wani hadisi? Wani bangare shi ya ɗauka. Wai wani hadisi? Yawa, wani faɗa hadisi. Na'am. Eh hadisin a wanda yake cewa Ali bin Abi Waqqas a Zuhuri. Kuwa fi nafsihi ghayra muttahimin. لكنه bishara qatal husaini wa ta'ala al-afaila Baban, na na Fatima ke magana, Malam Yusuf. Ake ya da da ya ce ta kamar.

sannan ya min bayani a kansa ina so malam ya ɗauki ɓangare ɗaya daga cikin hadisin saboda hadisin na da a ɓangare shi ya rinjaya a kai. Eh, to muna jin a ina hadisin yake hadisin yana cikin yana cikin zahabi wai zahabi zahabi yana alamin nubala ko a cikin yare kuma in bi zani in yi to a cikin ni zani in yi to za a bi a cikin lafiya. To bismillah bismillah. Ma malam yana ji na fahimcin ci eh, gaba. Eh ci gaba ci gaba. Na'am bin Abi az-Zuhri huwa fi nafsihi ghayru mustahim. لكنه بصر قتل الحسين وسأل الأفائلة روى شعبة عن أبي An أبي ibn ibn an Umar ibn Sa'ad faqama ilayhi rajulan faqala amma ta kafa Allah tara an Umar ibn Sa'ad fabaka wa qala la a'ud sai kuma aka ƙara ci gaba wa qala al-Ujri rawa annahu Allah tabi'an faqata وقال وعمله وعمله الناس ana jina bismillah kaka da mu ci gaba ya hakuri na'am ta aiki ibn a ibn wayn umar bin sa'ad atala kaifa sakata ina so malam da mun bayani akan wannan hadisi sannan kuma ya dauki wani bangare ya dauka a cikin hadisi to mun gode sosai mun gode mai da ba mun gode mun gode shi ka dai tambaya inda ba za ba ni dama in ta bi ba a shi ba ba ni dama in ci gaba da wasu a a yayi yayi yayi sarki na'am mala Umar zana nan ban zana shi da direct Eh, ina jin ka. Sarki ya kawo wannan maganin kamar da ya faɗa cikin littafin mai zano Itidal. Na'am. Ko mai zano Itidal fi laɗa da Rijali. Na'am. Na Yusuf Dina Abu Abdullahi Muhammad bin Ahmad bin Usman bin eh, Aiman Az-Zahabi. Wanda ya rasu jira ta ɗari bakwai da arba'in da takwas. Na'am. Ya kawo Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. هو في نفسه غير متهم لكنه بحث قاتل الحسين وفعل حقائق روى الشعبة آه، روى الشعبة عن أبي إسحاق عن آه، عن إزار بن وليس عزوا أرسل أبن نيكا فقام إليه رجل ألا تخاف الله أواتو أرزوا أرسل أبن نيكا فبكى وقال لا أول وقال الذي روى عنه الناس تابعين ثقة to a ban san me yake tambaya akai ban zuwa eh wai da ka ba da fasara a wannan hadisi shi ka gwada wani bangare ka kama cikin wannan hadisi ta wannan ba hadisi ba hadisi ba ne littafin mai za mu yi gani ba littafin ba ne na hadisi littafin ne na tarajin na Magaji. wannan mutum a faɗi matsayinsa sana'arsa ko rashin sana'arsa eh? na'am na'am na'am

ابن سعيد منين أبا سبعة فقال كيف يكون من قتل الحسين سبعة قال الخليفة فقتله المختار سنة خمسين اسمع لم سنجد السبعة قال دي ياي wato yana da hannu wajen kisan al'imam Hussaini shi yasa da aka tambayi ibn Ma'in cewa sika ne yana da hannu sai ce kaifa yakunu nan qatal Husaina sika ya za wanda ya yana ne yana da hannu wajen kisan alimamu sai to Allah da ya kashe yana cewa yi fa kaifa ya kunu kaifa ya kunu man da al-husayn sida yana da hannu wajen kisa ba hannunsu ba cewa ya yi da ko a wani ba cewa ya yi da za a yi bakon tambayar da aka yi masa a baya abin da shi ya kawo ka fassara daidai tsakani da Allah. Shi ne ka huwa fi nafsi ghayru muttaham lakinnahu bashara qatal al-husayn bashara qital al-husayn wa fa'ala al-afa'il. Waccan kalma ta bashara cewa yayi fito na fito to shi yasa dan na fassara shi na ce hannu yana da hannu a ciki ta yi kuma ganin duk wanda ke saurara na ya fahimci me nake nufi. Kisan da aka ce wani abu ya yana da hannu a ciki. ayan sarki yana ganin ayan bai ka abin da nake yi yayi na'am na'am na'am na'am shirin na'am to da ka la ta la ta kafin al-imam Hussein shiga Iraki shi ya fito ya faɗa masa ga halin da Iraki take ciki bayan kuma ya faɗa mai shi aka sake turowa kuma ya jagoranci rundunar da ta kai kan al-imam Hussein ya ya turo shi Ubaidullahi bin Musa da kuka ce dan shi'a ne a da amma ya rubuta daga shi'a. Ba mutum ne ya koma ba da ya fita daga shi'a. Ko suna ya koma Allah alam. Allah taimake wani kwanan ga. Allah taimake wani ga. Allah kola, assalamu alaikum kola. Assalamu alaikum kola. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Eh kola ya sunan ka daga nake kira. Eh sunana Muhammad Awal Ali Musa mazamni a nan kasar Kuwait insha Allah. To masha Allah Muhammad Ali Musa daga Kuwait to kana ta da manyan mallumman mu wa za ka yi tambaya cikin su. Eh, da farko dai yin sarki zaki ina maka fatan alkhairi kuma ina gaida eh, babban malamin mu malam Musa Asadu Sunna da malam tayar dukkan su ina musu fatan alkhairi insha Allah Allah eh, ni ba tambaya bace gare ni da Allah magana ce nake da guda ina so da Allah sarki zaki wannan baba Isan me yasa kaga yanzu dai tun da ake commenting da duk muna ganin abin da yake faruwa kaga na farko eh, malam tayar mm. wanda ke zage shi daga fanni na wajen ɗan izala ko ahal sunna to me yasa mm. baba isa duk sai ka je yana bace eh, shek musa asadu sunna ko ya rinka gaya mai maganganu baba isa ya zo yana yin wannan ne baba isa ya zo yana yin wannan kuma ne eh, rutu na larabci yake gari shi ke na ba damuwa ya isa yana bace shi ah, ya ya ya isa malam tayar haka nan kada da Allah ya kyauta naji Baba Isa, eh? no, no, ina zuwa, kada ya yi nagode kola, nagode. Yan kuri. Eh bai kamata ba wanga abin da yake Nagode. Bai kamata ba yanzu na bakin malamin mu, mun yanzu muka baci malamin shi saboda Allah akwai daɗi. No, ya ya isa kola, ya isa. Da wallahi kaga rannan mu yi magana. Ban san wanda ya bude ba, amma ina zuwa. Okay, good. Ban san wanda ya bude. Ba insha Allah. Assalamu alaikum. Wa Ban san wanda ya bude ba, mun kulle ban san wanda ya bude ba ba damuwa bai dace ba sam sam sam kuma wallahi yau ma yau aka ce da muka magana shi all right good to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola uh, to malamin mu malam Umar uh, muna tare da kai malam Umar assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh malam Umar Hello, kuna kurshi hakan nan, shi nan. assalamu alaikum Sheikh umar to ga malam nafi'u malam nafi'u don Allah don annabi ku take action don Allah malam nafi'u assalamu alaikum malam umar gaskiya baba baba isa baba isa no no no no baba isa duba kan da malam dair ke zo duba malam dair duba irin ilimin da malam dair yake zubawa yau waye zage zage duba ma kan da malluman mu ga suka yi amma kai baba isa ana ma magana ana ma magana kullum an ma magana yaya malam isa a in ba su koyar da mutane zaki. Ah, ka zo ka ta zaki ka ta zaki malam eh, ka ta zaki malam malam Orata. Eh malam eh, Umar gashin na kiranta. Allah ta da sunna abokina ne for long. Ai hakuri da Allah. Kuma ina da abokanai irin sa daga cikin salafiya masu yawa. A nan garin Bauchi da sauran garuruwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daina zaki. an zana abu cikin limana cikin daji, ka zo karkara ta huwul da zagi jama'a mu yi hakuri mu yi hakuri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh a ah, shek umar muna tare da kai masha Allah na eh muna gaida manyan malamai na sannan muna gaida da ake Allah ya amin amin shehu na amin shehu na amin amin amin ah, babban malami Sheikh Sunna na ga yayi da wata littafi a ah, Malhamatul Husainiya duk da cewa mun taba masa gyaran fuska akan wannan littafi na cewa na shahid mubahari ne duk da cewa ana masa gyara cewa ba mudahiri ba ne mubahari ne to amma yana ba na farko wannan littafi shahid mubahari ya bar duniya 1979 wannan littafi kuma farkon bugun shi an rubuta shi ne 1983 shi sa wanda ya bar duniya 1979 shi ko muna 1983 ya rubuta in ka muna tambayar hasan na ya nuna muna ba ya rubuta wannan littafi na farko shi abu na biyu idan muka koma cikin alkamilu fi tarih na imamu shaibani juz'i na uku safa na dari hudu da saba'in na malam a ba a bai ta yanke shi ba ya hankuli bari mu ji magana eh, muna jin ka okay okay malam eh tambaya ce malam dai so an yi gudan eh, yana da cewa ya adalci Hmm. Ina ya tambaya zai kuma kamar yadda kai ka ce wani ba zai amsa ba ɗazu. Ni ma ina da dama in ce ba zai amsa ba ka zauna. A'a ka saurara ka ji. Ɗazu shi wani da ya zo ya ce ba tambaya zai yi ba jawabi zai yi aka ba shi dama. Ya yi mutu aka ba shi dama. Mu hankuri. Mu hankuri. Eh, mu hankuri. Mu hankuri. Mu yi hankuri. Mu eh, Mu yi dama. Mu hankuri. Mu yi Mu hankuri Ɗazu da wani zai tambaya cewa kai kai sarki. Na amaka. Allah ba kai kasa ka'ida ba ka ce saboda mutane sun yi wa. Eh tambaya ɗaya. Allah babu ta'aliki sai dai. Tambaya ɗaya. Eh tambaya ɗaya. Cewa eh kare jima. An ga shi minti biyu haka yake. Minti biyu. Minti biyu. Ya yi tambaya ɗaya. Ya tambaye ni wannan littafin na rubuta wannan eh to shi ina zo gana ina to ba da ruwa Allah don Allah malam dai malam dai malam malam Umar kai tambayan ka ya kuri tambayan ka na imamu shaibani eh. kusurki na uku shafa ana dari hudu da saba'in da hudu da yake cewa ibn ziyad wanda yazidu ya aika shi ya tura runduna suka kashe imamu husaini ga a maganarsa mutane suka masa tambaya yana cewa amma kasaliyar husaina fa innahu ashara alayya yazid bi qatlihi aw qatli fa akhtartu qatlahu ibn ziyad na cewa kisan da nayi ma imamu husaini wato ishara ne da yazidu ya yi yin imma kashe yazidu imma kashe imamu husaini ko shi ya kashe ni wato shi na zabe imamu husaini to wannan shahidi na farko ke kenan imamu eh. tafsazani na fada cikin littafi da sharhu a ka'idun da safiya so ba na wani cewa yana cewa yana cewa wani haqqu annan riba yafi ikkatul husaini wa istifsharihi da dhalik wa ihanatihi ahli baitin rasul duk ma tawatara ma'anahu la'anatullahi alaihi wa ala ansarihi ma awalihi imamu tafsazari wanda cikin manyan malamin ahlus sunna yake faɗin ra'ayinsa bayan sun yi binciken wannan tarihi sun gano cewa yazidu ne wanda wannan mummunan aiki wai a gaskiyar magana yaddan yazidu da kisan gidan manzon Allah bayan an kashe Imam Hussein wannan ma'anar lamari ya yi tawaturi tawaturin abu ne amma Allah ya shirya mai yajibu da tun mataimakan sa duk baki daya to tambayar da muke ma asali sunna wayan ganga littattafan malamai shi'a ne babu shakka littattafan malamai ahlu sunna ne da suke tabbatar da cewa yazidu shi ne wannan mummuna aiki kuma ubangiji zai bin ziyarin da kake magana cewa yana daga cikin eh, siyawan imamu ali ga maganar sa da shi da kansa ke tabbatar da cewa yazidu ne ya ba shi umarni ya kashe imamul imamul husayn to ya kashe shi sai zabi ya kashe imamul husayn to mun gode eh, ah, mun gode mun gode mun gode mun gode shi to ah, mala azar sun da zai yi ta'aliki sannan eh, kola ya kuri tsaya kamin mala azar sun da ya magana shi na bismillah shi ya gama? Eh ya gama da bismillah shi Ya gama? Ya gama To abin da ya kawo yanzu cikin alkamin. Na'am. Na babban malami a cikin Abu Hassan Alayyubi ne a Abu Karam. Muhammad bin Ahmad bin Abdul Zubdi bin zubbi ne ya rasu hijira a shiga. shiga irin waɗannan na tarihi daga ƙarshe duk malamin na sakan da shi ina ɗigo tarihi zai faɗa maka cewa ya turo shi ne daga cikin littafin tarihin kuma na imamu ibn sirin ta bari shi kuma a imamu ibn sirin ta bari da abin da ya faɗa maka a mukajimas ya ce maka a kashe ya faɗa maka wanda ka san labari a wurinsa kai kuma shi ne a hannunka ka je ka bincika hanyar su ya kawo maka labarin ta tabbata ko ba ta tabbata ba na faɗa tun abu ba su na ana sun tabbata inda za ku kawo kan matsalan nan bai wuce a rafin karanci mutum hudu na faɗa al'imamul waƙidi na faɗa al'imamul kalbi na faɗi sai gudu umar sannan na faɗi wato wannan wa yake da suna abu musu na biyu da bin yaya da ka shi kan shi wato al'imam wato a shi a asiruddin in ka koma za ka ga ya ambaci shi wannan mutumin lokacin ya haya a cikin wannan littafin nasa tare ne ya kai sama da wani ra'ayin wato ashirin da ɗaya ɗan ya ɗaya ne saboda mutum a shari'a da ka rubuta tarihi magana da na kawo kuma shi ba faru da shigo tambayar yake ce an min gyara cewa ibn mutahar ne na yarda ibn mutahar ne a ya sani a mun tattauna matsalar da shi ko da haka waɗannan abin da ya kawo ba ya ne mutahar ba ne fa murtada mutahar mutahar nake so in ce murtada mutahar da haka abin da ya faɗa yanzu abu ne wanda kamar yadda shi al'imam abu hannu da gazali ya faɗa yace babu inda za ka iya tabbatar da cewa ya yi umarni ya ce a yi da sanadi ingantacce sai dai kawai a taba a tarihi a rabibi kuma a tarihin da rabibin ne kuke so kuma ku shiga rabibi ku nuna cewa ai shi an da suka kira al'imam husaini ba su da hannu kwata-kwata wajen kiran wancan al'imam sai kira mu Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. To kola ya sunan ka daga nake kira kola. Sarki zaki ya gari ya aiki yara da muna zama cikin. Lafiya kalau masha Allah daga Bauchi To muna Ya zo ga aikin haji. Alhamdulillah mun gode ma Allah. Allah ya gani da Amin amin amin amin. Sarki zaki ya yi cewa mana tambaya malam Daniel da malam Atabaki. eh ya kuri da kai daya zabi daya kai saboda ga college da yawa ga eh, ya kuri zabi daya ya kuri eh to shi ke ya ke yin tambaya mala adabu sunna to mala sai sunna na jinka littafin da malam tahir ya kawo a kan maganin ibnu taymiya da Allah ibnu taymiya ya yi daidai ne bayanin da yin malam tahir ya kawo a kan jin taymiya a ya maganar da malam ya kawo akan kan eh, eh, ibn taymiya cewa wai kan yazid ya kisa ibn taymiya ya daidai ne ko ibn taymiya ba haka ce ba a abinda na faɗa shi nake ibn taymiya ya nuna ubaidullah bin yazid ne ya kashe Umar Hussein. Shi ne ke kamar a kan shin Ibn Taymiyyah da ya faɗa haka ya yi daidai da ya faɗa haka ko kuskure. Masha Allah, mun eh, gode. Ai ya sa na so na tambayi malam Bayir ne ya kace yi dai kawai. Eh yi dai kawai, ya kuri, ya kuri. Yawwa. Eh. To saboda haka to maganar da malam Bayir ya kawo ya yi daidai na malaman sunna akan maganar biyu da kwamandodi ko kuma ba daidai ba ne. kuskure ne bai fahimci abin ba ne shi ne kawai tambayar ma lahari sun Allah ya saka da abin. Amin amin mun gode sosai wallahi mun Na'am. Yana tambayar cewa maganar da malam ah, malam ɗayar ya faɗi a kan eh, wanda Ibn Taymiyyah ya faɗi cewa ga waɗanda su maganar da eh, malam ɗayar ya koro cewa ga littafin Uh, Ibn taymiya da ya gwada cewa ga wa'anda suka kashe imam uh, hussein daidai ibnu ya yayi ko dai a Ibn ya yi kuri a wurin to wannan magana idan muka tafi cikin mujahidus sunna a mujalladi na assalamu alaikum kola kola inda ake ana buga ah, akwai waka akwai background bai da kyau eh a ah, malar karawi don Allah inda kake na ah, ana buga waka bayan da ka bar wurin ya hankuri na ga ka kai masha Allah ka rubuta na Allah eh, assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi malam alkarawi yawa wani shago na zo kuma kai na ce maka kashe abin nan Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. To muna jin gaba da eh, Na'am sarki yaki Allah ya taimaki sarki yaki. Allah ya taimaki malami na. Allah ya taimaki malami na wasu hina. To muna jin ka. Mm. Wannan farko dai kamar yadda malam yake ta bayani Allah dai ya saka masa da alkhairi shi ma malam dan uwa Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi. Amin. tattaunawa tana ban sha'awa wannan ana tattaunawa a nufi mai hankali kuma sai ya duba me wancan malami ya faɗa me wancan malami ya faɗa sai ya gano gaskiyar magana wanda kamar yadda yake a cikin ajidan kamar yadda yake cikin wa'in su na ɗaya daga cikin malaman ahli sunna al-imam al mu gaskiya ne mukan yi umumi ga dukkanin wanda ya yi wannan na'am gane amma ba ma kafir ka dukkanin wani shekarun da ke cewa wailun liman qatala al-husayn fa innahu qad ba'a min mawlahi min mawlahi bil usran yace lasna nukattiru musliman bi kabirati wallahu hmm. yu'afu wa yadu usran yace ba ta tabbata ga wanda ya kashe sayyidina husayn yace lallai ya dawo da tabewa daga ubangijinsa yake ba ma kafir tawar musulmi saboda ya yi babban laifi saboda Allah maɗaukacin sarki mai afuwa ne ko mai gafara ne wannan shi ne matsayin mu amma dukkanin wanda ya kashe shi a zara ta tabbata gare shi wannan kenan bil'imu tambaya ta ga malam shi ne wani malam malam ai malam sarki ai ba a tambaya ai kasar wanda ya tambaya oh, malam ɗayar kenan ko Na'am. Duka Allah a ɗazu yana magana. Eh. Wato sai na ga akar muka Allah yana da wayo wallahi alhamdulillah wala ma yin yana da wayo. Kuma la kana yi. Dan da wani shi malam ɗazu ya kawo mutum babu yanda ya tabbatar da wani abu a wani abu a baya. Na'am. ibn taymiya shi ya shi ya fara sai kuma malam yace ai sun ji daɗi hatta a ɗalibai ibn taymiya yana kora abu ko yanda wannan su ma tabbatar to kaga kaga wa mai sauraro ne da eh to ga ibn taymiya ya zo ya kora wani abu to a maimakon malam yace a'a ga wanda daga cikin ɗalibansa ya tabbatar da wannan abu su kuma malam sun yi da kai kan mahallin lura su ya koma gefe kuma yake kawo gurare wanda da tayyiya ko kore wani abu ɗaliban su suka tabbatar hmm. kamata ya akan cikin din malam ya kamata ya ce to wannan abu da da tayyiya ya faɗa na kan kisan sai na husaini to dan haka ga wani a cikin ɗaliban su cikin littafi kaza cikin littafi kaza hmm. kaga to amma malam sun ce kawo ɗansu kuma duk misalai na gefe haka hmm. to kayan shi ne ainihin to akarmukan lahi yana da wayo musamman akarmukan lahi wannan tambaya ta guda ɗaya ce ga ta wannan akarmukan lahi malam ya karanto mana cewa an ce yazidu aka ce ya yi farin ciki sai kuma aka ce an kuma da umarninsa ne haka ne an rawaito abu guda biyu malam ya gano littafi ya karanta shi amma malam da ya tashi tabbatarwa sai malam ya ce ai da umarnin sa aka sai malam ya ce dalili shi ne ai da aka yi bai ɗau mataki ba haka ina jin uwa malam a yi faɗa ko dan in wannan saboda Assalamu alaikum. Muna jin ka muna jin ka malam alkarawi. A wani assalamu muna jin ka haka yake. Eh, ya sa abin da nake karkada ba. ai ai ba na so ne in jira ba abin da kawai wannan <laughs> eh. haka wata lawa haka yake da wai sha Allah ai kokari wurin da kai kai amma akwai ɗan kusa kuma sa uwa da umarnin sa akai eh wai yi kokari ka ba da magana sosai amma akwai wasu kusakurai ciki da ka bayar da ba haka eh, to ai okay to uwa da malam su ya gyara mu so in yi tambaya eh malam da ka gyara mun shi mu shiga ciki ya kuri malam to da farko dai a farko na tabbatar da cewa dama maganan farko ma da na fara yi na ce kisa ne akan umarni ka fahimta kuma yanzu zuwa yanzu abin da ya tabbata bambanci na kawai da malam asadu sunna shine shi yana ganin cewa a umarnin ba daga yazidu ba ne shi yana ganin daga ubaidillah ne ni kuma yadda na yi kokarin tabbatar a suna shi ne umarnin daga yi ne kuma na kawo haka din wanda yake cewa kamar yadda ya zo a cikin abin da ɗin littafin khawarizmi na maksalul hussein wanda yake cewa ah, wa amma ba'adu fa hussein bin ali wa abdurrahman عند أبي بكر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن الخطاب أخذا عنيفا ليست kai musu riko mai tsanani wanda ba rangwame faman a ba alaika duk wanda yake ke maka mu a minhum daga cikin su tabbar kulka ka sare masa wuya wa as a ra'asahu ka turo min da kansa ina kawo wannan to abin da shi yake amma la'akari suna kwanin tabbatarwa shi ne ba zidi ne wannan ba a'a shi daga ubaidullah ne kawai ka fahimta sannan kuma wani da yake kokarin ya ce eh, shi a ne suka yi nace mishi a'a shi ga ibnu taymiya ya ce ya ce ubaidullah ne ya kashe shi ko kai bai ce eh, shi a ne su ko ba Allahumma illa abinda malam Annabi sunna kallon wannan bai fahimta ba shine ba kuma wanke waɗanda suka gayyaci Imam Husaini ya zo za su taimake shi sai suka ƙi taimakon ba na wanke ɗaya daga cikin su sun yi laifi amma kuma ka sani tun da laifuka ne akan umarni ko da sun warware masa baya ko da a ce sun ƙi taimakon da ba don umarnin da aka yi ba kisan ba zai tabbata ba. Mhm. shi ne kawai abin da muke so ce to amma kamar ta zo abin da kake cewa kuma wai na ce a misali daga baya a mene menene kake cewa eh ni abin da ya ne na ji saboda ina so ne in tabbatar na ji malam ka ce uwa abin da ya nuna shi ne ai yayi wannan umarni saboda ta ai bai tsawon ci eh. a kai ba yawwa daga baya kuma don in tabbatar da cewa ma abu ne wanda yake ya tabbata shine wani mataki ya ɗauka bayan an yi wannan saboda kuskure ne da mu da kowa da kowa an tafi akan wannan kuskure ne mai tsanani to inda gaske ne ba da umarninsa ba ne ya kamata a ce ya ɗauki wani mataki na hukunta wannan ɗinwa ke eh, na kasu wannan tabbata da mun gode eh, to a yanzu akan hukunta wannan ɗinwa shi ne muke so to idan haka ne eh, malam ya sani cewa an kashe na usman kuma a eh. lokacin akwai na ali kuma eh. wanda a cikin wa'anda suka wannan kisan ma akwai wanda suna bayan na ali to aka rinka kalla wannan illar da malam ya ce cewa saboda bai ɗan wata ki a kai ba shi yake nunawa da umarninsa aka kashe to malam ya rage cewa sayyidina ali mun san yannan da zai yi ba saboda shi a ce bai ga cewa ya ɗan wani mataki a kan wannan ba a ce kuma mu ce shi da ta aka yi ko kuma shi ya umarni to ka zama da inda za mu tabbatar idan rashin ɗaukan mataki shi ke nuna cewa mutum da umarninsa aka yi to malam kenan hakan ya tabbata game da sayyidina ali wanda kuma wannan ba zai yi ba sai sayyidina ali ya ba wa sayyidina usman kariya ya tura ɗayan shi kuma kaga ce sa malam idan muka ce illa kaza to duk ne aka samu wannan illa to dole a tabbatar da hukunci da aka tabbatar da ƙasa. Mun gode malam. Mun gode malam. sujudu na ali ya dan wani mataki Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda lokacin da aka kashe sayyidina Usman Tumani sai tabbatar mana da cewa eh ya dau mataki yanzu a karatu shine abin da nake da wannan idan kuma bai ɗauka ba to so mu ji malam shi zai shi shi ma da umarni da aka yi ko kuwa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa alaikum to mun gode malam kai eh, malam kai tariki sannan na kola yau magana To, sarki zaki duk da yana cewa ina da wayo to yanzu da ya bayyana waye yake da wayo tsakanin ni da shi. Ah, Kaga shi ba da ya kun ya ya biye biye sai da ya alakanta. <laughs> To, gaskiyar lamari amsar da zan baka a nan shi ne wannan shi ake kira kiyas ma'al farik. Hmm. Maudu'in ma gaba ɗaya ba ɗaya ba ne. Da farko dai tukunna kan da kanka ka faɗa. Imam Ali ya tura Hassan da Hussein su kare Khalifa Usman. Kaga shin shi ya gudu. suna ya tura don su kare Imam Hussein wadda daga baya duk da haka kuma sai aka bi ta wani wuri aka kashe shi kaga ba abu dai bane kenan. Hanyar haka matakin da Imam Ali ya ɗauka na kare Usman shi ya zo da bai ɗauki wannan matakin ba. bilhassali na sai muka samu ga shi kan yazidin yana umarni da cewa ne ka karɓi ba a wurin Hussaini dan Ali da wurin Abdullahi dan Umar da wurin Abdulrahman bin Auf da wurin Abdullahi bin Zubair kuma ka tsananta musu ka takura musu yanzu na ji malam asadu sunna yana kokarin cewa duk bayanin da muke a akan kashe umar husaini bai wuce kar wallahi ba ka san ba aka bari ka je ka gidi abubuwan da mun kawo ka sani mun kawo abubuwan da ba ta nan ba kamar duk wannan ilimin da yake ganin ka fahimtar sai zama cewa mutum irin ibnu taymiya bai sani shi mutum irin shamsuddin zahabi shi bai san wannan ba eh sannan in ya tabbata yayi shi kisan to ta ina za a wanke shi kashe imam hussein saboda haka ala ayi halin eh, malam abu aisha al'amarin ba zai bai to ta a Ali zai al'adidina a gida yana ce masa kaga yadda Allah ya yi da babanka. Hmm, kaga yadda Allah ya yi da babanka. Ka gani? to ala an halin ba ɗaya ba ne yanzu bai ɗauki wani mataki na kare imam husaini ba a gefe guda kuma aka samu shi kansa gwamnan yana cewa shi kan ma umarni ne aka bayi da ma da ya aka ma da yazidu zai kashe shi shi sa dukkan malaman nan suka kashi a tafi akan cewa ba wasu daga ciki ne suka tafi akan cewa ɗan kaɗan cewa a'a ibn ziyad ne shi kaɗansa amma kuma su ba su iya kawo cewa wani mataki ne yazid ya ɗauka wurin kare a wurin eh, hukunta gwamnan da ya abin da baya so ba inda gaske baya so ne. Sannan mhm. abubuwan da aka yi na tsawatul Muktar ya tabbatar da ya kasa kasanatul Hussein. Wani waƙin tarihi kenan wanda ya tabbata cewa ya sai kashe Imam Hussein ya tabbata. ai ba mutum ɗaya ne ko biyu ko uku suka kashe imam Hussein ba hannaye ne da yawa tun daga halin umarni shi yasa zaka ji har malaman ahlus sunna wannan malamin da nake gaya ma din shi ma abin da ya faɗa yake Allah ne mu waɗanda suka kashe Hussein da waɗanda suka yi umarni a kashe haka yake saboda kisan akan umarni ne yau kana Ko alhamdulillah kun littattafan suna na kawo ba littattafan shi'a ba da ake fi'in shi'a suna jin haushi ne suna laka ma wannan ne suna kaza ne to a ƙara ma a dinga cewa har da wasu malaman ahlus sunnan su ma suna jin haushi a ce irin su na zahabi suna jin haushi a ce irin su shan tijjani duka suna jin haushi ne kar a ce yan shi'a ne kawai al'amari ne ce a tarihi shi yasa ka ga da shi'a da suna duka muka yi a kai. sai dai wadda ya zamo shazi ko wadda ya keɓance ya kawo wani fahimta daban ni alhamdulillah zuwa yanzu zan iya ce wannan tattaunawa ka zo da nasara saboda ko ba komai an ittifaki akan abin nan akan akan akan ibn ziyad gwamnan yazidu cewa shi ya bada umarnin kisan shi yanzu abin da muke magana kai shi ya karko umarnin ne wanda ma lafiya da sunna ke korewa ni kuma nake tabbatarwa daga tattafan ahli sunna to jama'a da mu doki shi kawai tabbatarwa wasu ɗan shi'a sun zo eh, ya zo sun gagara taimakon sun walakanta shi sun tozarta shi wannan wani abu ne ta tabbatacce ba muna karin wannan ba ne waɗanda suka gagara taimakon taimakon da wanda suka yi laifin ya shi a tuhu kuma imam in zai ne sun tome su ya tabbata tabbataccen abu ne tabbataccen abu ne mm. amma waɗannan in ma mun sallama ba mun ci sai daga gidan shi an su suka kashe su ya ba su umarni suka kashe sai ya tambaya ballantana ba haka ba ne yana kallon waɗanda suka gaza taimakon imam musaini irin su Suleiman sun zo daga baya sun fito sun fito sun yi yaƙi sauratu tawadu sun fita sun zo sun bada jinin su kuma wasu daga cikin da suka rubuta takardan sun taimaki imam Hussein amma wa hadidi ne mazahir yana da kyau mala asadu sunna zai bincika ba duk wanda ya rubuta takarda ne da imam musaini ya zo yana gara taimakon sa ba To, za mu da kira biyu saboda mu sake mallumin mu su yi sallah ku yi hakuri. Eh za mu da kira biyu kawai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Kamun eh, a eh. dauki kira. Kamun a dauki kira. Na'am. A maganar da malam Alkanawi ya yi tambaya wajen abin da ya shafi illa. Na'am. A nan wajen gina tare da malam Tahir. Na'am. Cewa shi kiyasin da malam Alkanawi ya zo kiyasin nema alfari. Na'am. kuma kiyasi ne wanda yake fasidi saboda dalilai kamar haka a farkon karatu na faɗa na ce ba za a taɓa muƙaranan al'imamu Husaini wajen daraja da baban Yazidu ba ma da baban baban Yazidu shi ne mu'awaya ko muƙarana babu da yake ne? Ina ganin na faɗa haka. Ta faɗi haka gaskiya eh. hmm. Na biyu a lokacin da aka je aka kashe al'imamu aka kashe sayyidina usman lokacin sayyidina ali ba shi bane amirul mu'minina hmm. bayan an yi kisa ne ya zama wa amirul mu'minina a ka'ida kuma duk abin da ya faru kafin sayyidina ali ya zama khalifa yana cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ko lawara aka ji ba zai tambaye shi ba haka nake so malami da ya ko gidanka ne sayyidina ali ya zama khalifa ya zama khalifa na musulmin duk duniya yana cikin dalilan da ya sa malamai suka ce ɓangaren sai na mu'awai ta wuri suka yi sun yi kuskure domin abin da ya zama wajibi ga sai na mu'awai ya musu ina alimu baya a matsayinsa na gunna hmm. idan sai ina ali ya ɗauko a usman ya hukunta su wannan matsala a kansa tana kai shi Allah zai tambaya in bai yi ba wannan matsalar sa ke sannan abu na hudu shine matsayin sirina ali a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yaban da Allah subhanahu wa ta'ala yi masa da annabi da kasancewa duk wani abu da zaka faɗa na tabbata ta addinin musulunci ta daraja sai ka samu sai da yana ciki haka wannan kiyasin da malam sani alkan sai kiyasin wanda yake fasidi ba yadda za ka yi kiyasin sai na ali da ainihin wato yazidu a babi na insafi a babi na ainihin wato adalci wannan shi ne maganar da ya faɗa ya ce ya kawo hujja cikin littafin kawarizmi na faɗa na ce kawo abu cikin littafi daban ya tabbata kuma daban suna da bambanci ana kawo cikin baiki cikin alfintu sila alimamu da eh, iraki ya faɗa ya ce wali alamar talibu an nasiyara ɗalibin ilimi ya kamata ya sani tarihi yana ƙara maka abin da ya inganta da abin da bai inganta ba kuma galibi dukkan ruwan da ake kakan matsalar nan suna ta dawuri kan mutum hudu ne ko lulu idil ya haya ko abu nan ko ji ko alimamul kandi wannan shi ne duka kuma in nan mutum ne a wajen malamai cikin maganganun da ka faɗa kai kanka da kake ta kokarin da ya faɗa eh mutamuna amuna kadhib cikin maganganun da ka faɗa wannan ba matsala ba ne a cikin maganganun da ka faɗa lazu cewa ibn tumiya kai da kanka ka san yakan ce an yi ittifaqi akan abu sai ka duba daga baya sai ka ga cewa ba a yi ittifaqi akan abun ba a shi wannan yake nuna cewa kai da kanka ka yarda ba kowace magana ba ce idan ibn ya ake sallama mata wannan ne sanin ka kawo maganin al-imam azzabi nake al-imam zahabi ya faɗi hukunci akan wata matsala daban da kuma nassa cewa shi ya umarni ya ce a yi daban babu inda hakan ya faru in ka koma cikin littafin ku da harun anwar ce na muhammadu bakir almajalisi a mujallaji na arba'in da hudu shafi na ɗari uku da tamanin da tara ya kawo cewa lamma ra'al husain alaihi salamu nuzulul asakil ma'a umar bin sa'ad lokacin da ya ga sojoji sun sauka a wannan daren tare da umar ɗansa da kuma irin su yin yaƙi umar ɗansa da ya je ya samu al'imamu ne ya ce masa ni gana na nufin ne kafin suka haɗu da daddare suka yi doguwar tattaunawa umar ya koma wajen da yake ya rubuta wasiƙa ya aika ma kubaitun lari bin ziyar yasa amma ba'u fa inna a qad asuka an na'ira ba maka allah ya kashe wannan wutar wa jama al-kalma ya haɗa kalmar kan al'umma wa aslaha amr al-umma Allah ya gyara al'amarin al'umma sai su hala Hussein kada a asani an yarda a ilmi makamin ladhi minhu aka ga al-imam Hussein nan ya zo daga wajen da ya zo ya ci a bashi zaɓi ko kuma an an da ila fadl min subur fa yakunu rajulan min al-muslimin La'u, ma la'u, wa alaihim ma alaihim ko ya tafi ribadi wajen tsara boda don kariya ga addini au an yi akiya ko kuma ya tafi ya samu amirin mutumin da ya zufa yadda a yadda hu fi yadihi fa yara fi ma na wa a ra'ayahu idan da a ce sayyidina Hussein ya san cewa in ya tafi wajen Yazidu kashe shi zai yi ai a lokacin cikin zaɓi guda uku da zai zaɓi ɗayan nan daga ciki ba ya ce a bashi dama ya tafi wajen yazidin ya je ya masa mubaya'a a can a wancan lokacin Allah ya sa mu dace saboda ka sai yadda ka faɗa lokaci ya ta eh, lokaci ya ta yanzu a jama'a magariba ta yi fara sallar isha'i da yanzu nan eh, to jama'a ba ni dama in rabbi wannan magana ah, ko ta ko da wani lokaci a ah, yi maganan ka so yi maganan ka yi maganan ka bismillah to abin da nake cewa shine da ka tsaya a kan mawukifinka malam musa a tabi sunna wannan magana da kai ta karshe kiyasi ne kiyasi cewa eh kiyasi kake yi abinda na karanto a littafin wannan kiyasi ne abin da ka karanto daban hukuncin da natija daban to ka fahimci me nake nufi kayi sugura kai kubura kai ka fita da maganar da ka faɗa ka ce an yi istifa wannan maganar ittifaqin kai ne kai kan toshi yanzu dai kara ma dai kenan ni ma ina yanzu ya shiga hadi ne bi tilka kenan kuma da tun da ba ma lokaci a dauki abin nan din ba matsala yau kun wani sakiya sosai wallahi manyan malluman mu zai duka muna musu godiya ku duka eh. da muka yi debate jami eh. lafiya kwanciyar hankali wala malluma eh. muna muku godiya domin ku duka kun karantar da mu sosai wallahi mun sha shekara muna debate da malam Musa Asadu Sunna shi ba zai bata rai ba ma ba zan fata ba kuma haka muka ga to haka muke wallahi haka muke domin gaskiya wallahi yau kun bar mun samu samu karatu sosai kun karantar da mu wallahi mun gode sosai mun gode mun gode karshe dai abinda muke muke debate din burin da muke so mu samu Allah eh, ya sa kowa ya gani mai hankali duka kana da hankali ka gane a ah, ga inda gaskiya yake ga inda ƙarya yake sannan kuma mallumin mu biyu da duka mun san su duka wallahi sun zo da kyakkyawan niyya ne kyakkyawan zato saboda kare gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya zo ya kare wani a'a sun zo su kare gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ne to Allah ya kara mana soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam yasa jama'a za mu daga hannu mallumin mu ga su yi mana addu'a Allah ya kai su gida lafiya Allah ya kara musu hazaka Allah ya kara musu ilimi in insha Allah ko na shi ya rufe mana da addu'a <laughs> to sarki Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu dukkan bin amin ya Allah sannan ka nuna mana karya karya ce ka kuma ba mu ikon mai san tatta. Amin. Abin da muke yi muna tsammanin daidai ne in ba daidai ba ne Allah ka dawo da mu kan daidai ɗin. Amin ya Allah. Wanda kuma muke kansa na daidai to muna roƙon Allah ya tabbatar da mu a kansa. Amin. Aikin Allah ya sa ya zama dan Allah muke ba dan amure ba. Amin ya Wannan shi ne babban fatan da muke yi. Wanda kuma ka ɓata mai rai ya haƙuri a insha Allah ba kowa ya haƙuri ba ga Isa ma muna ganin insha Allah ya ya abun a shi baba Isa ba zai dina wannan ɗabi'a ce ya riga ya saba da tsinuwa ya riga ya saba da da zaki sai dai addu'a a ya ya wa من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والله من gode mun mallama من mun سوسي من mun من mun من musu sosai to jama'a mun sallame manyan malluman mu anan insha Allah sanarwa ne gobe Allah kai mu muna da malamin mu malam Nasir Ado Musa kan wane ne shehu ibrahim saboda shehu ibrahim a kusa ababa da yawa da ake sabi lallai shehu ibrahim shi ne wane ne shehu ibrahim shehu ibrahim kan kansa shi kan kansa wane ne yayin shahara haka sannan shi ne waliyi na ƙarshe da kaman kan da ake faɗi shi ne waliyi na ƙarshe ya rayuwar shehu ibrahim shehu ibrahim na yi karatu kai gaba ɗaya ƙarshe duka wane ne shehu ibrahim insha Allah gobe muna da malam Nasir Ado Musa tamu nigeria 4:30 Ghana time 3:30 New York time 11:30 insha Allah to jama'a wannan mun kare jama'a na ga da nake program shi daga mutane da na zana wai zaki fresh zaki fresh zaki kai fuskan ka ya ya ce ya bane goshi na fuskan ka yayi fresh mm, fuskan na gaskiya ne yayi fresh wannan zaki fresh kenan to a sabulu ne kawai da muke wanka da shi wanda ajiya zaki ya amarya matan zaki wanda ta yi ga shi nan eh, kunga an zana ajiya zakiyar zaki glo yasa kai wannan manya na yus yara na yus mata da maza duka ya mata da maza kowa na amfani da ita wanda kai da pimples kuma fuska na ba dauda ba pimples wallahi ba dauda sam mm, ba dauda kai da wani pimples pimples wani wasu rashi jikinka eh, ya maka yawa ka yi amfani da wannan sabulu kai da kaje ka yi ba ba kai shaving shi ga wani maluru maluru wani wani ma ji wani salo a ah, wallahi gemu na bai taba bai taba blade ba taba blade wallahi bai taba blade kawai wannan sabulu ali abdul eh, my brother malam oke kuna need wannan sabulu sannan ga wani yana yawo shiga kan shoulder shi yana yawo da da towel amata ya cika da da da da da zufa to wannan sabulu kana wanka da shi yana gyara ka wani wani irin zufa zufa zufa don irin zaman gada na yi for long time ka ga matana ba zufa don irin zaman gada na yi long time always amma da ba matana na kaga bai zufa ba ba zufa sam ba zufa wannan sabulu yana cire maka irin wani zufa zufa wani kaga gabobin shi eh, in ya cire wando wallahi ba kyau in ya cire wando sa a ba kyau zufa ne kuma zufan nan ciwo ne to kaga wannan sabulu yana gyara kai yana gyara maka wani gabobin kan nan shi ka ga. irin wani cancant nan a irin wani wani warwarin zufa wani a no no baka da irin wannan wannan sabulun kana wanka da ita kullun na <sighs> in kana wanka ka dunga <sighs> in kana wanka da wannan sabulu wannan sabulun kana wanka da shi ka dunga ka na ka na kasa magana shi na rufe eh eh to kaga yanzu na rufe na yayi magana wannan sabulun kana wanka da shi ka dunga jin kamshi kenan ka dinga jin kamshi kamshi mai kyau in kana amfani da wannan sabulu a ta biyu biyu ma baka sa ma biyu baka baka amfani ma da biyu yana da kyau sosai wannan sabulu yana da kyau kai da rashis wani ka je ka wani abu eh, baba shi ga wani makero ya zo maka wani bayan wuya da wata baba nemi wannan sabulu ka medicated soap ne eh so i <laughs> Malam Bello, Malam Bello to na sauka kai ka hau, na sauka kai ka jama'a Malam Bello yana da magana da zai yi insha Allah na sauka kan program Malam Bello ya hau kan program ya zo ya yi zancen shi shi mu ji shi insha Allah. Eh wan ba da sanarwa insha Allah. Wannan sabulu tana da kyau in kaga an customize kaga akan sabulun nan an zana zakiyan zaki zakiyan zaki. Sabulun nan wayanda ke Najeriya suna nema shede in suna da connection daga Ghana kuna da wayar da su turo muku domin sabulu nan tana gana ta kai gana wannan sati insha Allah wannan sabulu za ta kai gana in Saudiya ne kuma za ta kai Saudiya insha Allah ina gani ending of middle of this month ya kai eh okay na ji malam Bello na gama ya kai Saudiya insha Allah wannan sabulu kuma da mai ajiya zakiya tana da mai mai da take amfani da take use sannan kuma 'yan gida 'yan turai da ke zuwa gida da 'yan gida Ah, akwai shinkafa da wanda ni da kaina nake supply muke kaiwa gida in kana da shago ne kana son ka fara siyar da shinkafa shinkafan turai da mai mai na turai ko nawa ne kai ne ga kwantati na mun supply maka kaya mun cika maka kaya a shagonka sannan kuma muna da irin eh, eh, basmati eh, rice da sauran sauransu nan irin na shinkafan da bai da fat nan Sannan kuma da irin elephant da sauransu eh, duka yana gida kada kake neman kayan abincin turai in za ka je gida shi ka sai kayan abinci ka tafi a ah, bai da need kai dai kai gida na ba mun baka da same price da ake dokan shi nan ga same price da ake sayar da shi turai mun baka shi gida insha Allah muna da su daban-daban sannan akwai kayan abaya da wasu kaya kaya ababa da ajiya take siyarwa insha Allah wannan ta bangaren ta ne amma ta bangare na wanda ke zama irin kayan shinkafa a supply maka shinkafa sosai shinkafa na turai insha Allah contact mun supply maka kaya sa'annan kuma ko wani danwa da yake tare da mu akan wannan shafi sunan shi din yaron ijirani samarin ijirani almajiri ne a wurin shehu mu shak izuddin mai tarbiyya shi ma akwai kayan da yake siyarwa ya nemi mu yi masa talla insha Allah kayan da yake siyarwa ne kun gani kayan zuma da wasu ababa wannan zuma ne kuma zuma pure zuma zuma mai kyau da yake siyarwa yana supply na kaiwa ko ina sa'an nan da kayan wake da wasu kayan biz wasu da wasu kayan gujiya da sauran shi ma yana supply shi kuma yana yana zuba ma shago kai da kake neman ka sai da irin wannan kayan shi ya baka sannan program da muke yi nake masa talla akwai wata mata daga turai nan ga wallahi ta duba ta ga program da muke yi ta ce wallahi ta yarda da ni ba ta san shi ba ta aika masa da kuɗi da ta aika masa da kuɗi daga Ghana tana Amerika nan wallahi ya mata kayanta kun ga ga zuma ta ce zuma masu kyau da yawa ya gyara mata ya dunkule mata ka gani yanzu haka ya kai ka ya kai wuri daga Amerika kenan ta dandana ta ce ka zuman nan yana da kyau ga irin compliment da matan nan ta bashi ta yi murna ta ji daɗi ta samu zuman ta ko ina yana aikawa ga shi nan ga lokacin da kayanta ya kai daga wurin shi wurin ta daga America nan nan kuma da ta bude kayan kayan zuma ya ya deliver mata kayanta matan nan kuma ta yi murna da kayanta da ya kawo mata ta bashi compliment domin in ka kai kaya duka in ka aika mai da kuɗi duka ya turo maka da kayan ka bata san shi ba ta duba irin advertin da nake mata da nake yi masa wallahi she ta kira shi ta ce mai wai ta ga sarki zaki yana advert kaman tana neman zuma zuma mai kyau pure zuma zuma ba wayanda aka mimix wayanda turawa suka mimix ba wayanda eh, aka mimix ba zuma dai mai kyau yace mata eh da wasu kayayyaki kayan yaji yaji na gashi gashi lokacin wani gashi gashi nama wasu yaji masu kyau masu dadi sannan kuma wa ko wani yaji maza ban taba sani ba shi bakin shi wa akwai yaji na maza eh wai bai bar ka zama rangon namiji wai kullum kana zama samari ne kana zama eh kana zama oga oga eh za wannan yaji duka yana siyarwa shi gaggama duka ya tura to alhamdulillah ta tura masa da kuɗi kuma ga kayanta ya zo america mun gode ma Allah to Allah ce mu mu biya mana bukatun mu duniya da lahira eh ga ah, mun sa nan ba sa nan jama'a zancen da ke ciki malam abubakar ya yi magana wa duk wanda ke neman a mai advert duka ta kasar najeriya ya yi contact malam abubakar ko ya contact nan contact malam abubakar mu yi masa talla saboda muna tare kuma muna kallo kuma muna cin amfanin juna ba mata na kaɗai zai ce ma advert ba duk wanda ka so kai kuma a maka advert kana ta saidin a najeriya ko gara ko ina ne in kana kallo mu kana bidiyon mu shafi mu za ka contact shi ya so mu maka talla insha Allah to Allah ce makke mu ya biya mana bukatun mu duniya lahira to jama'a assalamu alaikum a ah, Alhaji Umar Sanda na ganka na ganka